yau shugaba muhammadu buhari na najeriya ya buɗe taron bita akan tattalin arziki na kwanaki biyu ga dukkan shugabannin najeriya wato inda suka hada da gwamnoni da ministoci da sauran masu faɗa ji a sha'anin gudanar da mulki na kasar. shugaban da ya amfani da wannan lokacin wurin yi wa 'yan najeriya bayani akan auban da gwamnatinsa ta sa a gaba dangane da farfaɗuwa da tattalin arzikin ƙasa inda yake cewa sha'anin noma babu shakka shine kan gaba ganin irin durƙushewar da darajar man fetur ta yi a duniya kuma ya kasance tilas ne najeriya yanzu ta dawo akan turba ta noma domin ta nan ne najeriya ke samun kuɗin shiga tun ƙarni na 1950 a lokacin da aka yi hutun rabin lokaci ne na tuntubi gwamnan jihar adama alhaji bindo jibrila domin in ji ƙarin haske akan abubuwan da ake tattaunawa a gurin taron shugaban kasa yanzu duk damuwansa akan wato a bar maganan hanyar mai din mu koma hanyar noma kuma ba zai yiwu ba sai tare da gwamnoni to hakika bayanin da ya mana na farko shine dole ne mu ga yadda za a yi collaborate za a haɗa kai tsakanin state government da ita federal government yadda za mu tabbata cewa a koma na da domin ya ba da misali ma tun yana yaro na in the 50s yadda arewa especially take harkar noma to yanzu akwai wani shi lecturer wanda ya zo daga uh, former economy advisor ne na prime minister na india shi ma ya kuma shi audu obe minister na shi noma ya yi bayani da sauransu kwamishinoninmu na agric za su su haɗu da federal minister of agriculture a ga yadda za a bungasa maganar noma arewa amma yana cewa dole a kafa kama kungiyoyi na manoma ta da za a ba su bashi wanda za a samu rangwame wurin biya in aka kawo maganar bashi aka kawo bankuna a ciki maganar ruwa zai shigo sannan maganar kaddara da za ta kare wannan bashin zai shigowa ya za a yi wannan tsarin talaka wanda ba ya da kaddara alamisa ya samu bashi har ruwan ba za su karya shi ba kuma ya sashi a noma a ga darajar kasar. Eh wato ba banki ba ne wato tu kamar central bank ne kuma interest rate in single digit ne baya da yawa mu gwamnoni ne za mu ɗauki kuraren nan ah, mu ba wa manoma kuma in an in noman sayar da kayan noman ba zai wahala ba don haka biyan bashin ba zai yawa wanda zai har ya dami su manoma ba domin shi shugaban kasa yana so ya tabbata cewa talakawan najeriya an koma noma kuma mu rike noman nan don shine zai amfane mu haka kuma takwaran shi na jihar filato wato mr simon lalon ya yi mun karin haske akan irin manufofi na tattalin arzikin gwamnati muhammadu buhari ya ce ba za mu koma muna magana mai ana magana mai kamar an sani yanzu magana mai ya fara ya zama damuwa a Najeriya. Shi yasa ya sa kuma a cikin budget ɗin shi wayannan abubuwan da muka dinga tattaunawa na kusan watanni guda uku ko hudu yau muka zo mu kalmasa mu sa kuma yaya ne za mu aiki da su tare da gwamnatin tarayya. to akwai wato kungiyoyi da gwamnatoci na kasashen waje da suka ce za su haɗa gwiwa da najeriya domin a yi abubuwa da ya shafi noma a wayannan kasashen kana ganin haɗa gwiwa da su zai taimaka bunƙasa noma a najeriya domin wasu manoma suna cewa kamar za a maida su bayi ne ba su ne za su zama ubangijin kansu ba da kansu idan shugaba yana nan da zuciyar da zai yi abubuwa jama'a za su bi shi wannan abubuwan da muke nema shine shugabanci shi ya riga ya nuna shugabanci kuma ya nuna jama'a kuma wanda suke so su zo su shigo su taimaka mana tattalin arziki suna nan saboda haka manoma za a ya hakuri inda aka fara ya kamata ya hakuri kaɗan da shugaba mu ga abin da zai faru gwamnan jihar adama bindo jibrila kenan da simon lalon na jihar plateau suke tsokaci da ni akan manufofi da taron bita da ake akan sha'anin tattalin arziki na najeriya karkashin jagorancin shugaban kasa muhammadu buhari umar faruk musa murar amurka a abuja najeriya